inda mamman ya shigo gidan damban jihar Kaduna a yau yau za mu ce yau juma'a ga mamma gidan damban jihar Kaduna ga kuma mai gidansa Saraki Soja valeri Saraki Soja ga kaga yaranka ga kuma wannan dan karere din aminu manci tsohon bare eh, sabon bare sabon bare ake ka san duniya ta san mu tsohon bare akwai dai zumunci saboda ne tsohon bare saraki so daga yaron ka ya shigo da mun je ina ce maka wannan hular ta saki wacce ka sa masa adiye a marabanyan ya make garkon cindo to in za a damban nan da bago mai takwasar anan na mota ita nake so ka sa masa ya kake ya ga zaka ce eh to assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu juma'a mai albarka ina fatan yadda Allah ya kawo shi lafiya ya zo hajjan rabe hawan ebola ya zo ya masa tara inda Allah ya kawo shi lafiya kuma ina fatan Allah ya maida shi inda ya fito lafiya game da maganan hulan sake kuma da kake magana na da na sa masa wanda ya wuce hukuncin mutu ai hulan sake ko ba ta kaina saƙi tana kai ka san aka ce artawu an tashi eh, ko da saƙi ko ba saƙi in dai za a bani yaƙi bijaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba na ji sai dai na yarda da jiya na kira ka na ce za a idan tsakanin autan mamman da dan ba ta isaka ko kuma dan ba ta isaka da da bago mai tukasa ka ce ko da wadawa a hada ko da wadawa a hada ga wanga lokaci ba wani ba da yanga lokaci ba wani ba wannan kukuwa da take kada ko da wa ko da wa da wa ta hada ban cire maka ba ko da waye ta hada au ba hagon mai tafasara au alimbatan sannan shi ka alimbatan isar ka so nawa kai ka sani an sa mana kuɗi ya kai so uku dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu ya ki zuwa daidai wasu su karbi dambe yawwa shi kuma ba hagon ta tafasara bayan ya buge ni garin katsina ba mu sake haɗuwa ba sai diye diye kuma Allah dai ya yi ba zai faɗi ba in ba don faɗa da masu rabo ba da na riga na wuce da sanarsu amma in dai an ce kire na yawo zabo na yawo din Allah ya wata rana za a bi to a autan mamman na zo kanka kafin dawo kan shi mai gidanka eh, saraki soja a autan mamman gashi ka zo garin Kaduna me ka ce ba abin da zan ce sai godiya ga kawo ni lafiya abin da ya kawo ni ba wai zama ba ko wani eh, na zo adam abokin na da ba eh. yanzu yau ka zo da niyyar damba ko dai ka zo ajo ne Friday ran a ba za a sa muku damba kai da bahagwa mai tafasara damban mota a wannan gida ki faɗe kwala ya kake ya kaga wannan faɗe yawo ya da rabba na bawa da ba sai gaba Allah kana jin cewa lalle kana da kwarin gwiwa cin lashe wannan motar <laughs> Aliyu gaba gaba ka san ba amma Allah ne sai an amma kan wannan ba ta amma to ba mu ba so da kada abin da yaron ka ya ce. Eh, na ji abin da yace ba na shakka in Allah ya da kai ma ba ka shakka ba na shakka ko da wayan da na maka bayani ko da wa inda dai za a bari hannun nan ya samu jayar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai ruwa yana yi shi wannan da gurma da kuke eh, kun yadda da hannu in Allah ya yarda na yadda eh. da hannu na yadda da hannu kuma bana shi eh, sai dai kawai Allah ya kai mu lokaci da rai da lafiya ko da wa ban cire Kaduna suna son Kaduna suna son kallon yaranka sosai eh wani alƙawari zaka wa yan Kaduna game da zuwan yaranka Kaduna eh to da zama gaba daya alƙawari kaya ne ko ba haka ba yawwa shi alƙawari kaya ne daga farko abin da ka yi mutum daga farko ya ji daɗi shine zai za ka ga ya sake neman inda kai ko da ka kira shi ba wani tantama ko ba haka ba so ina fatan dai ƙungiyar damben kaduna za su kwatanta adalci kuma su yi adalci ko da na ɗauko a wata danni yanzu ina garin kaduna nan da ɗan wani lokaci ko ba haka ba yau ba tare ba ni zan iya ra'ayin kai na ɗauko wata in ajiye shi ya biya min damben sati kwana goma in sake shi ya tafi Eh, to ga mu da shi wannan tsohon ba'aran kuma sabon bakude eh, ko ana cewa ma gaba ɗaya kufa kun zabara kwasha haka damawa suke ce muku to ai mu kudu kowa ya san kudu eh. kaji amma ka ta bakin mai unguwa mai gida na alhaji aminu ka san taken shi garkuwan kudawa kuma sarkin yaƙi na kudawa kuma fiya-fiya na kudawa dambe to mu kuma jinin shi ne mu saboda mu ana cewa wai ana magana wai kudu ba ɗan dambe waye ga yan maka da ɗan jarida eh, an ce wai yan damben naku gaba ɗaya sun zama rakwasha ne to kamar ya sun zama rakwasha ba ni na faɗa ba fa to waye faɗa idan kana magana a kudu yanzu ka yi fira da autan mamma a kudi ina da wanda ya buge autan mamma eh, ko ban da shi eh to in ana maganan kudawa a cewa to mu ko ba mu da yan dambare a yanzu presently eh, muna da masu da ina tunani ko kuma duk inda ka gaba kure bai da tsoro akwai tsammanin za a fafata dan tsakanin rabe tsakanin dan alin basu saka da ba ta mamman kila ya kake ganin ai ni wannan damban ban jin ni wannan damban ina da full confidence a kanta ba na jin ta ka da ƙwarin gwiwa yawwa kwarin gwiwa sosai ma in dai ali ne da autan mamma ya na yi ba yau aka fara ba to kuma ina da yaƙinin zan yi nasara ai wasa ce Allah jama'a dagon garkuwa gaya bi haji kabiru na ya bai girma na alon waka na alon waka na ya bai girma haji aliyu mun ba hasa aliyu don ne mu gaise mu koma jayen buga turo an sarki doni barka sarkin dori kun da aka yi dandambe kewayen gada an kai da shi kaga yanzu a tsallon mai waka ko goyon ne ya hau amma ba a kewaye da kai ba kamar an kewaye da zabura ta yi kawai mai waka ta hamma ina bayani to ho ho ho shagon garkuwa ko eh dar kenan eh shagon garkuwa da shi da shagon yusufu shandam jamus kudu an gama da gurumada da kudu an dawo da jamus da kudu to a yi guda guda kowa ya dambe in ka gaba kai dambe ba dai ka sake sa wallahi Allah ka diba bakin da an kai gidan da ya albarka eh ana son abu amma kuma ana ta baya baya da shi manyan manyan mutane suna ra'ayi shagon garkuwa na garkuwa shagon garkuwa jamus da kudu shagon isuhu shandam jamus da kudu shagon garkuwa isuhu shandam na nan ana buga dambe da shi a dambe oyo oyo allah oyo ya shage kulli ya shage wake ba a rabon dambe ka sani sai dai taimako ne murna da zuwanka na na na shale ne godiya da Autan maman. Autan maman a dawo hili. Duk cikin yin Autan maman za su daga. Da me mai takwasa ya autan maman. Za su daga. Allah shi ba mai rabu sa'a dambeni ana buga shi a gidan Ali Zuma Abuja FCT wanda ake bugawa Ayo alhamis kenan kuma ga dambe nan dai ana ta shawagin dambe hautan mamadi ga dambe nan dai ba damuwa a tasowa game ba hagu mai takwasara shine ya addada da kuma yi tsaye yana son tasowa hautan mamadi ce to me hana ka taho mu zo mu game sunan wani sarki to a taho hauta mamadi ba hagu mai takwasara hauta mamadi cikin dambe ne ba mai ganin bugu ya tsaya dan dan bai kai kai bugu ya tsaye a buge shi ya ce abin ga in ka kai bugu ka buga in kai tsaye an ka buge ka an buge ka suna ne suna son ta ganin dambe suka ce to yanzu ya za a yi hautan mamman da yana nan inda yake ba hagon mai takwasara ma yana nan kuma dai kowa ya san zahin naushi hanyi mai magana eh discipline ofisa ina zuwa wallahi Allah eh dembele